da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na barka da hantsi Najeriya Shirin kamfanin yada labarai da muke kawo shirin kamfanin yada labarai na leadership da muke kawo muku kai tsaye a ɗakinmu na watsa shirye-shirye na podcast da ke babban birnin tarayya Abuja. Sunana Yusuf Shekin aiki. Idris Aliyu Bisa al'adan wannan shirin, a duk ranar Juma'a mukan sadaukar da shi a kan jaridar leadership ta Hausa da ta wallafa a wannan mako. Yau shirin namu bai yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa ya kawo muku muhimman labaran leadership wanda ta wallafa a wannan mako. Akwai tattaunawa ta musamman da Dr. Hakim Baba Ahmad akan al'amuran da suka shafi Arewa da ma Najeriya. Haka kuma akwai batun mun binciko batun rikita-rikitar rusa unguwar Grisland da ke yankin Zaria. Akwai kuma batun badakala wanda ake yi wa matar ganduje wanda ake zargin matan ganduje hajiya hafsat ganduje akwai kuma sashi na musamman na madubin rayuwa a wannan mako jaridan ta buga babban labarinta ne akan yanyana arewa ta haddasa halin da muke ciki in ji hakim baba ahmad ya, bayyana yadda tura mulkin mallaka suka daraja yankin haka kuma ya yi bayanin illolin rashin shugabanci na gari a najeriya akwai kuma mahangansa a kan tsaro da ilimi da tsarin tarayya na asali lallai wannan ƙwararren cizo, ya yi bayani filla-filla a wannan tattaunawa da jaridar leadership hausa ta yi da shi haka kuma ya bayyana matsalolin da 'yan arewa ke ciki da kuma yanayin mutanen yankin daga ƙarshe ya kawo yanda za a warware dukkan waɗannan matsaloli ba tare da an sha wahala ba idris aliyu dada ba ka ganin irin na namijin ƙoƙarin da wannan dattijo ya wallafa ya yi bayani filla-filla a wannan jarida ta mu eh kuwa ya yi maganganu don yanyana Hmm. arewa hmm. ta haddasa halin da muke ciki ya lallai kam haka yi ya yana eh, manufa yadda aka rarraba arewa inda ka lura da ita najeriya bayan an haɗe kudu da arewa kudanci eh. da arewacin najeriya a 1914 eh. hijira 1914 a lokacin kudu da arewa ne aka sani sannu a hankali sai aka kawo aka dawo aka ana maganar ah, ah, kudancin najeriya ah, gabashin najeriya da yammaci ana nan ana nan ma saboda wasu da suka tada kayan baya shi ne aka samu midwestern region wato wani sashi ne wanda yake tsakiyar gabashin tsakanin gabashi da yammacin najeriya eh, ana nan ne har sai lokacin da su da aka shiga mulki mm. a lokacin yakubu gawan mm. da ana da sassa hudu mm. yakubu gawan ya samar da jihohi sha biyu sannan a hankali har aka kai sha tara aka ta yi dai aka kai jihohi talatin da shida ita arewar yanzu tana da jihohi sha tara da ita kadai ce sashen arewa wanda yake da hedikwata a kaduna lokacin turawan mulkin mallaka to yanzu arewa ma bayan an samu jihohi guda sha tara hmm. a cikin daga cikin sha talatin da shida da ake shi shi sashen kudu ke da sha bakwai sha bakwai har ila yau wanda su tsarin 'yan siyasa ne wanda kawai su samu wani tagomashi <laughs> ita arewa har ila yau an rarraba ta akwai arewa masu yamma akwai arewa tsakiya akwai kuma arewa maso gabas wannan duk al'amari ne na 'yan siyasa saboda mukamin siyasa wannan kuma eh, jihohi akwai samun jihohi akwai ci gaba. amma yanzu ci gaban da haɗin kai ba irin yadda ake a lokacin da ake arewa take dukulaliya ita kadai ba yanzu akwai to yanzu ita arewa ma yanzu an da aka karkasa ta an kasa ta kashi uku kamar da na ce sashen kudu hmm. sashen arewa maso yamma hmm. sashen arewa ta tsakiya da sashen arewa maso gabas shi ya ƙara kawo rarrabuwar kai eh, akwai zumuncin ba wai ba shi haka wa wannan da cizon ya faɗi kasan hmm. kwasan kwararre ne masani eh. ne kuma yana ɗaya daga cikin dattawa da suke da ilimi a arewa eh. lallai ya yi bayani filla-filla akan wannan al'amari kuma da yanda za a shawo kan lamarin eh, idan an biyo wannan eh, jarida za a ga ya ce illorin rashin shugabanci na gari a najeriya kwarai kuwa in ka duba ita kasar najeriya tun lokacin da aka samu mulki tun lokacin jamhuriya ta daya yanzu ina ganin kamar ana jamhuriya ta hudu bayan mulki da sojoji suka yi waɗanda suka mulki wannan ƙasa tamu najeriya mm. mafi yawansu arewa ne an kuma in ka dubi arewa nan ne aka fi samun matsaloli rashin ilimi fatara da sauransu dai hmm. yanzu kuma gashi an samu taɓarɓarewar tsaro waɗanda da 'yan arewan ne ake amfani musamman ma waɗanda ba su karatu agoba ko na dama wato ko islam ko kuma eh, na zamani eh. ba kuma sana'a yi mm. da su ake amfani wajen tada zaune tsaye mm. wannan sai a arewa a shugabanninmu waɗanda suke wannan mulki sun ɗan manta da wurin da suka baro mm, gaskiya ne tunda da a ce da duk sun yi irin wannan tsare-tsare wanda ake da shi a sashen kudu irin waɗannan matsaloli ba za a same su ba to amma kuma menene idan aka ga wannan jarida za a ga matsalolin sannan kuma da yadda za a shawo kansu akwai kuma wani labari da jaridan ta wallafa abinda kasafin kuɗi na shekarar 2022 na naira tiriliyan 16.39 zai baiwa fifiko in ji buhari shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatar da daftarin kasafin kuɗi na, na naira tiriliyan 16.39 na shekarar 2022 a gaban majalisar ƙasa a ranar Alhamis. Shugaban ƙasa ya bayyana cewa kasafin kuɗin na shekarar 2022 zai mayar da hankali ne wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma ɗorewar ayyukan da gwamnatinsa ta fara. Amma kuma sai dai kasafin kuɗin ya fi na shekarar 2021 da kimanin naira tiriliyan uku sai dai kuma akwai wawan gibi akwai gibi da aka samu na naira tiriliyan shida da dugo ɗari biyu da hamsin da takwas inda gwamnatin tarayya ta bayyana cewa za a amso bashi na naira in mutum ya shiga wannan jaridan zai ga naira nawa ne najeriya za ta amso da kuma hanyoyin da za a amso waɗannan basu suka domin a cike wannan eh, gibin da aka samu na kasafin kuɗi. haka kuma wannan kasafin kuɗi in aka bi wannan jarida za a ga za a ga wani fannoni ne suka fi samun kaso mai tsoka ta yanda za a warware al'amuran da suka faru idris aliyu da wannan kasafin kuɗin ya zo ma da mamaki kuwa ganin cewa wannan kasafin kuɗi shine wanda ya fi kowane kasafin kuɗi da aka taɓa yi a najeriya Eh, tafiya ta tafi ke tun da yanzu har an zo tiriliyan sha shida eh, har da wani abu eh, har watakila za a yi komawa a malala gashin cikin ka gane ko abin da aka faro tun daga fam mm. lokacin ana karkashin mulkin turawa mulkin mallaka mm. aka zo dubban naira mm. aka zo miliyoyi aka zo biliyan yanzu magana a ah, tiriliyan ake har kai sha shida ba sun kai sha shida so wannan in za baka lura cewar cewar akwai dalilan da suke kara wannan al'amari ya mm. aiwa kasafin kuɗin mm. musamman in ka duba ita darajar naira ta faduwar warwas wanda da kamar lokacin zamanin mulkin shugaban kasa muhammadu buhari lokacin yana mulkin soja lokacin dalar amurka mm. kusan kamar dala eh, kamar naira abin naira bata kai naira ɗaya ba ma a hankali a hankali har ta kai naira a hankali a hankali ana ta abin da kaga akwai wasu tsare-tsaren da ya kamata a yi musamman farfado da eh, tattalin arzikin mm. ƙasa mm. ta da kamfanoni mm. gyaran wutar lantarki samar da ayyukan yi wannan zai ƙara darajar naira kuma shi bangaren noma dole sai an eh, kallo shi ta haka ita darajar naira za ta karu wanda lokacin idan wani lokaci ya yi allah ya taimaka su shugabanni suka samu karfin tafiyar da shi mm. a lokacin za ka ga shi kasafin kuɗin ya fara dawowa ƙasa mm. a koma ga miliyoyi lokacin in ka koma a miliyoyi ka san darajar naira ta inganta kenan idan aka yi aka yi wasa ma za ta iya kafada da kafada da ita dala amurka to uh, eh, ba ka ganin cewa um, darajar naira yana faduwa ne sakamakon cewa ba mu da kayayyakin da muke fitarwa waje domin mu yi cinikayya a ba mu wannan dala ba ka ganin cewa hakan ne yasa sa har naira ta eh, kafin eh, ai ka san kamar da ne muka bayani cewa ah, idan aka farfado da wutar lantarki ke inganta mm. aka ah, farfado da kamfanoni aka samu ayyukan yi a lokacin mu ma za mu rika fidda wasu kayayyaki mu zuwa kasashen waje muna kaiwa mu sayar a lokacin za ka ga shigo da kayayyakin mu mm. zai ragu a ta haka din ne wani ta wannan bangare ne za a jawo hankalin masu zuba jari idan tattalin arziki mai inganta aka ƙara wutar lantarki aka kawo ƙarshen taɓarɓarewar al'amuran tsaro kamfanoni suka abin nan aka samu aikin yi a lokacin darajar naira insha Allah za ta inganta. To kuma dai me ake ciki idan aka bi wannan jarida za a ga kasafin kuɗin yadda yake da kuma abubuwan da aka fi baiwa fifiko. Idris Ali da ba ka wani labari ba. eh akwai ah, wani labarin da nake ganin ah, eh, eh. tsohon shugaban kasa na mulkin soja eh. janar yakubu gawan ya nuna rashin jin daɗi takaici ba takaici yadda turawan mulkin mallaka suka danne ayyukan da jaddadi shehu usman dan fodiyo yayi a najeriya eh lalle ko kowa ya san irin ah, tsohon shugaban kasa ta Janar yakubu ga wani mm. ya kalli muhimmancin al'amarin ne ka fahimta eh. saboda gwagwarmayar da ya yi a eh. najeriya da ayyukan da ya yi mm. shi yasa bai ji daɗin a wannan al'amarin da ya faru ba eh wanda turawa suka yi turawa mulkin mallaka to sai eh, labari na gaba kuma na cewa fargabar mamayar boko haram a ƙauyukan neja ta ƙaru kowa ya san cewa sau da dama gwamnan yana fitowa fili yana faɗa a gidajen jaridu yana cewa lallai kan boko haram fa sun shigo wannan yanki Sau idan aka bi wannan jarida za a samu cikakken bayani akwai kuma sharhi akan abin da ya dace jam'iyyu su a kan tsarin karɓa-karɓa kowa ya san irin tada jijiyoyin wuya da ake yi akan uh, yanda wani shugaban kasa wani yanki ne zai fita shugaban kasa a shekarar ta 2023 so baka gani eh. cewa wannan al'amari idan aka bi wannan uh, jarida sau da kafa za a samu abubuwan da matakan da ya kamata su jam'iyyun su ɗauka wanda tun daga zaben fidda gwani za a samu mutane kwarai wanda za su zo a samu kuma daga ƙarshe a samu shugabanci na gari a najeriya eh, duk da yake dai mulkin karba karba ba wai tsarin mulkin najeriya tsarin mm. mulki ne ya ba da shi ba wannan yarjejeniya ne ko kuma mm. akalla dai Mm. yakan kawo matsaloli bisa ga wannan karba-karba mm. don duk abin da aka sani cewar masu rinjaye su ne ke mulki a kowace ƙasa ce ta duniya mm. ba karba karba ba kuma shi dai babban al'amarin ma da zai sa wasu suna ganin kamar ana danne masu abin nan idan ba a yin ayyukan da za su ci gaba kowanne lungu da sako na ƙasa shi ke ganin wasu abin nan kuma duk da haka wasu kowace ko me ake yi wasu kuma ba su son kamar 'yan siyasa akwai waɗanda ba su son a eh, yankin su ya ci gaba iyakar dai kawai su a jibin su in ya kasance da su da iyalansu babban abin da ke kawo waɗannan matsala kenan haka ana magana karfa karfa idan ana mulki fi sabilillahi ana yi ba a kallon kowa ana kallon ci gaba da su al'ummar ne ai ba wanda zai ma magana karba karba mm. kowa wane ne ma zai yi yayi idan da yana da halacci mm. to baka an gomu wani labari ba eh to sai dai a rikita rikitar a wannan ne ƙorar da ta bayan ba a unguwar Graceland ko eh lalle kam to wannan fili an ce fiye da shekara ashirin ne. Eh, yadda aka yi sakaci har ya kai ga aka bar mutane sun yi gini a wuri. Kuma an fara rusar ne cikin dare ba. Cikin dare. Hmm. Wannan rusar cikin karfe bakwai na dare ko aka ce? Eh. Ko na yamma ne? Eh. Kaga ba gaskiya ne. Duk da yake ne na to a yi ido na ganin ido mana. Hmm. Kuma akwai sakaci su ma waɗanda su mutanen ya aka yi har aka bar su suka gini har ya ɗauki wannan lokaci eh sai idan aka bi wannan jarida za a ga irin matakin da ita gwamnati ta ce ta ɗauka a kai sannan kuma wannan gini za a ga halittacce ne ko kuma ba halittacce ba idan aka bi wannan jarida insha Allah za a samu hakan kuma kure da ta biyo bayan gayyatar matar gwamnan kano mm. Sitai, eh, lallai kam ajiya fasan kafafen yada labarai ya karaɗe duk da wannan labarin cewa Um, hukumar uh, yaƙi da cin da rashawa ta gayyaci matan gwamna an tsare ta na waɗansu eh, an gayyaci su sha uku ga watan jiya amma ba ta zo ba amma shi yasa jami'an uh, efcc da kano suka taho da ita zuwa abuja oke kuma wannan ɗanta ne na ciki ta wanda ta haifa ne ya ɗan ta da wannan kurar har abin ya kai ga haka mm. dalilin sai da wani ka ta fara fili mm. wanda shi ya riga an so su kudade hmm. yana kuma ganin zai samu a kamishin na dala miliyan 35 hmm. sai da kuma wani al'amari hmm. kafin ya san abin da ake ciki ashe ma an riga an sai da filin to bayan don muka duba shafi na uku wato ra'ayinmu kenan za mu ga cewa najeriya na na tsananin bukatar masu dattijo a cikin 'yan siyasa. Eh, dattaku ba? A cikin 'yan siyasa. Lallai kom in ka lura 'yan siyasar mu mafi yawanci babu dattaku a cikin al'amuransu mafi yawanci suna shiga siyasar ne ba don kishin ƙasa ba suna shiga ne kawai don kishin aljihunansu. Lallai wannan jarida ta bayyana irin ra'ayinta da kuma irin bukatan da Najeriya take bukatan shugabanni na gari wanda za su yi aiki domin 'yan ƙasa idan muka eh, shiga to ai ina son wani ƙarin bayani akan wani ra'ayi na mm, jarida eh. ai inda a ce su shugabanni musamman na siyasa mm. in aka yi la'akari da ko ce aka yi tuna da kudaden da aka samu zamanin mulkin olusegun obasanjo eh. shugaban kasa tsohon shugaban kasa mm. gwamnoni sun samu kudade sosai da sosai wanda a lokacin ya kamata a ce an yi wasu tsare-tsare da tare zai da ke mm. an yi ajiya maganin wata rana mm-hmm. to yawanci abin da ke kawo ana fuskanta wannan matsala ba a yi wani tunani ba ko hasashe mm. wanda za a abin tunani na shekaru masu zuwa wanda irin hali za a shiga mm. so idan muka duba kuma akwai wani shafi na musamman da muke kira madubin rayuwa a ƙarƙashin madubin rayuwa akwai sashi na adon gari inda wata matashiya aka yi fira da ita ta bayyana cewa ina karatun, jami'a kuma a nan ne nake sana'an kayan kayan kayan menene um, kayan karo karo ba mm. Mm, in ji aisha abakar ita wannan matashiya ta bayyana cewa tun tana jami'a take gudanar da harkokin sana'anta wanda kuma wannan ba zai sa ta dogara da uh, aikin gwamnati ba haka kuma haka abin ake so yawanci matasa su yi kenan eh. kaga wannan matashiya ta cire girman kai hmm. tunda take wannan sana'a akwai waɗanda ko ma me suke su suna karya ne aiki hmm. shi suke kawo rashin sun koyi wata sana'a amma za a iya zuwa a yi maula hmm. a cikin kuma wannan shafi akwai sana'a akwai shafin sana'a wanda a wannan mako ya kawo sana'ar sarrafa man kaɗe akwai kuma uwar gida sarautar mata shi ka san wani abu da man kaɗe akwai kamfanonin da suke sai wannan man kaɗe a gargajiyance mm. suka bi hanyoyi na zamani wanda ake yi mai nau'o'in man shafa kala-kala wanda mata ke amfani da shi mm. akwai kuma shafi na musamman na girke-girke wannan mako an kawo wainan dankali akwai kuma shafin shugabanci wanda aka kawo shimfiɗa game da tsarin shugabanci da sana'o'in zamani to yusuf kamar ta da waiwaye game da adadin zamanin da eh, na kasan sin ba a za mu zo gare shi ai ba abun akwai abun nan za mu tattauna akan shi akwai ra'ayin riga wanda 'yan Najeriya suka bayyana irin ra'ayoyinsu game da cikan Najeriya shekara 61 da samun 'yancin kai. ko mutum ne aka ce ya shekara 61 ya kasance bebin hanya sai kaucewa yana shiga daji kasa kasa akwai to za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya jama'a a dakace mu barka da hantsi nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a barkanmu da sake dawowa. Sai kuma me wani shafi ne ka hangu? Waiwaye game da adadin zamanin da na kasar sai wato yadda suke rubuce-rubucen su. Lallai kam da zamantakewa da abubuwa a cikin wannan shafi za ka taddaga waɗansu zanuka masu ban sha'awa a cikin wannan shafi. Kwarai so idan muka je shafi na goma shafi na ashirin da ɗaya uh, shafin da ke bayani akan uwar gida sarautar mata a wannan mako an kawo laifukan mata da yadda za a iya magance su wannan fa kashi na ɗaya ne akwai kashi na biyu fa yana nan tafi eh, <laughs> haka kuma a ƙarƙashin shafin akwai shafin mai gida ran gida wannan a wannan kara aka kawo hanyoyin zaman lafiya a tsakanin ma'aurata lalle wannan kan ba kowane ba kowane ma'aurata ba ne suka san irin waɗannan hanyoyi da za a bi domin samun zamantakewa na gari a cikin zamantakewa na auratayya akwai kuma kimiyya da fasaha inda aka kawo sabon salo wayan iphone 13 lallai kam akwai cikakken bayani a cikin wannan shafi na 21 idan aka bi shafin sau da kafa za a samu waɗannan labarai idan muka je shafi na 23 kuwa wanda muka yi mai lakabi da taskira asirin mai ɗaki <laughs> akwai rashin abin da ya rashin abin yi a tsakanin matasa da illolinsa. To babban matsalar ma da ake fuskanta nan yanzu a mm. Rashin abin yi ga matasa ba eh. aikin yi ba wata sana'a. To kuma shi ne yake kawo kishin rashin kishin tsaro gaskiya ne. Wani halin haula'i mm. a ƙasa. Mm. Gaskiya ne. A cikin wannan shafi akwai auren da nake buri. inda matasa da magiranta suke baje kolinsu wajen bayyana irin auren da suke da burin su inda ga shafin nan ya fito raɗaɗau wanda matasa da dama sun bayyana irin auren da suke buri e, idan kuma muka shiga shafi na 21 za mu ga akwai bikin ranar 'yanci ya dace musulmi su rika bayyana abin a mahangen addini wanda shehun malami Sheikh Ismail Umar Almadda mai diwani ya bayyana irin farin cikin ranar 'yanci da ya kamata mutum musulmi su bayyana eh. ta fuskan addini kenan. Lallai kam akwai buƙatar a shiga wannan shafi domin a samu bayanai. Sai ka san yadda za a yi lallai kam. Akwai kuma filin fatawa. mai kango mana a shafin na fatawa na hango cewa ga wata tambaya da aka yi na aure amare guda biyu a rana ɗaya ya ya kamata in yi wajen tarewa <laughs> haka kuma akwai wani tambaya da aka yi wa shehun malami da ke da wannan shafi wato dr jamilu zarewa akwai tambaya mai cewa me yasa aka bambanta namiji da mace a wajen rabon gado <laughs> lallai malamin ya ya yi cikakken bayani akan wannan al'amari akwai kuma yaya kabar macen da ta yi bari eh, bayan mutuwar mutunta da kwana uku lallai to kasan mafi yawanci mata ba su san waɗannan sharuɗin da ake bi ba sannan kuma akwai shin mai ciki tana iya yin haila lallai kam kasan wannan sabon abin sabon karatu ne eh, eh inda in aka bi wannan jarida za a ga malamin ya amsa wannan tambayoyi da aka yi masa haka kuma a ƙarƙashin shafin akwai lokutan sallah daga wasu birane akwai na birnin abuja da maiduguri kaduna kano sokoto da kuma lagos daga juma'a ɗaya zuwa ga bakwai ga watan rabiu awal lallai dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da eh lallai kam wannan eh, jarida lallai ta ta kunshe komi da komi kenan kaga lokacin sallah yanda mutum zai kiyaye ya tsaye da sallan shi yadda ya kamata akwai kuma shafin noma da kiwo eh, me ka goma na a wannan shafin. akwai noman zoborodo da sarrafa shi safarar shi da safarar shi kenan zuwa kasuwannin duniya kasan eh. wannan babban al'amari kan wannan babban al'amari ne to kagan ana haka da ake ma samo shi wannan zoborodo a idan ta rama ce eh. idan ta yi fure bayan ta yi ganye ta yi fure na ake samo wannan zoborodo idan ya fure yawanci ana samun shi ta sorry a yakuwa mm. Mm, akwai kuma a ƙarƙashin wannan shafi akwai kuma yadda ake samun amfani mai yawa a kiwon ɓeran masar lallai akwai amfani mai yawa a kiwon ɓeran masar kam idan aka bi wannan jarida za a samu waɗannan um, bayanai da aka kawo akwai kuma shafin na talatin wanda ya kawo wanda aka yi masa lakabi da duniya ila labari. Da wani babban labarin ke bani mamaki. An gano karen da ya fi tsawo a duniya. Lallai kan kowane kare ya fi kowane kare tsawo a duniya. Akwai kuma yadda wata gimbiya 'yan sarki ta haƙura da masarautarsu ta aure talaka lallai wannan babban al'amari ne wata karin magana da su ake cewa abinda ba tsammani ya shi ne ya ta yi tuntube ta kai ka san ta gwammace ta bi wannan talaka da ta kasance a gidan sarauta ana mata kusa ana mata sauran abin nan da ake wa abin nan kuma akwai kuma gidan adana gidajen adana namun daji takwas guda takwas ba wanda suka fi girma a duniya kai to wannan waɗansu irin eh, gidajen namomin daji ne da kuma me ka kallo mana ta fage wasanni ka ai ta bangaren wasanni na cewa barcelona ta afka asaran kuɗa eh, ta afka asaran makudan kudade, haka kuma akwai labarin mai cewa um, tauraron eh, muhammad salah yana ci gaba da haskakawa a duniya watan abin nan tauraron shi yana ci gaba da haɓaka kenan dan wasan yana abin nan al'amari shi na wasan kwallo eh. yana ƙara ci gaba kullum kenan amma sai sai mutum ya saya karanta karanta ne zai ji cikakken bayani wannan dano ne eh, sannan kuma dan abinci ba sai sai ka dana akwai kuma labari mai cewa sa Alex Ferguson ya soki Solskjaer saboda ita Cristiano abinci lalle kam a sa ba shi kotsin Manchester United ya ita Cristiano abinci ga ba ma kuɗaɗen da aka biya mm. litinin da misalin karfe 8 da misalin karfe 9 za mu kawo muku da wani su sababin shiri wanda zai zo muku daga nan kamfanin leadership a madadin Ni Yusuf Shaibu nake cewa mu huta lafiya. This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.